الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna yi ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala godiya da ya ba mu ikon haɗuwa domin ci gaba da karatu a cikin littafinmu mai albarka wanda shi ne kitabu shauhid darasinmu da ya gabata a satin da ya gabata shi ne darasi na takwas a cikin wannan littafi inda a wannan darasin muka kawo ƙarshen ainihin babi na hudu babi da ke bayani akan kira zuwa ga tabbatar da cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah babu du'a'i a wata nufa babu da'awati ila shahadati Allah ilaha illallah inda har muka zo muka shiga a cikin babi kusan na biyar babi mai bayani akan fassara tauhidi da kuma shaidun ba abin bauta da gaskiya sai Allah inda haddin ma karance ayoyin alkur'ani da malam ya kawo mana da kuma hadisi guda wanda kusan shine abin da malam ya kawo mana na hadisai sai dai dangance da abin da ya shafi shi tafsiri din malamai sun yi magana akan abin da ake ce ma tafsiri ka babu tafsiri babu tafsiri tauhidi wa shahadati Allah ila illallah to wannan gabar ta takin babin malamai sun tattauna game da ita kalma ta tafsiri wanda wasu daga cikin malamai suka ce abinda an ma'anar tafsiri shine kuranyewa ga abin da yake ɓoyayye a yato da shi ga hili ya zama ga shi bayyane ƙarara ana gani ne yana da ma'ana alkashfu wal inda bayyanawa da hitowa da shi karara shi abinda ake so a fassara wanda suka ce wannan kalma ta tafsiri a rikota ne daga yare na larabawa mutum ya ce basaratin damara ashara ita itaciya ta riga ta ainihi kakkaɓe ainihi ganyenta aka kuma da cewar mutum na ya tuwahi daga jikina to da dai abubuwa da dama wanda aka tattauna na cewa shine ma'ana ta tarfini amma dai a ce a ma'anar tafsiri shine abin da yake yana da koyowa a zo a bayyana shi ya hito ga hili ana gani ne inda ma karanta a darasinmu da ya gabata na ayoyin alkur'ani an muka kawo ga ayat da Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ita ka zo a kabarahun wa rohobanahun arbaba min dunillah sun riƙe malamansu na yahudawa da na nasara wani a wasu abubuwan bauta kuma bayan Allah malama suka ce dangane da abin da ya shayi tsarkake ibada ko bauta al'amarin ya kasu gida uku kashi na warko shine wanda ya bauta ma Allah shi shi kadai wannan shi hadda arkakakken tauhidi da kashi na biyu wanda yana bauta ma Allah yana bauta ma Allah sannan kuma ainihi yana bautar Allah yana bauta ma wani Allah wanda wanga kashin ya cakudar da illa da banna wanda babu ikilasi sirfan wanda ya shiga cikin nau'in shirka sannan kashi na uku wanda ke bauta ma wani Allah shi bai ma bauta ma Allah a wani Allah ko yake bauta wannan shi ma ba sawa shi ko gidan ya shi cikin waɗanda adda ikilasi game da ibadar tasu har aka kawo mana aya kuma inda aka ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah waɗanda suka yi imani su an mafi tsananin so ga Allah ta'ala nan ma maluma sun yi saɓani su malamai na tafsiri game da ma'anar son Allah sun tattauna sun ƙara ma junansu sani dangane da ma'anar son Allah inda Allah ta'ala ya bayyana cewa walladina amanu ashaddu hubban lillah waɗanda suka yi imani da Allah su ne masu tsananin so ga Allah ina akwai wanda yana son Allah kuma a guda yana son wani da ba Allah ba da haka da suka yi saɓani wasu daga ciki suka ce sun sanya san da suke ma gumaka kamar su da ke bautar gumaka suna daidaita san gumakan nan da san Allah sai zama zukatansu an samu cikinsu akwai wani abu na san Allah sannan kuma akwai san gumaka kenan waɗanga ba su zama masu tsarkakakka ibada da ikilasi ba saboda sun haɗa san Allah da san wani Allah. Sai maluma suka kawo dai abubuwa da dama waɗanda za mu ɗan ambaci abubuwan ne sama-sama. Ba sai mun ga dukkanin iyaka abin da suka tattauna ba saboda lokaci bai ba mu dama. Idan muka dibi ra'ayi ko fahimta ta warko. shi ne abin da yake kasancewa na ma'anan nan cewa wallabi na amanu a shaddu hubban lillah waɗanda suka yi imani da Allah su an masu tsananin soyayya ga Allah sun yi waɗancan da na garwaya sanda suke ma Allah da son wani Allah waɗanda waɗannan su ne muminai masu tataccen imani masu tsarkakakken imani wanda san su ya sha bamban da waɗanda na kawo garwayin wani abu akan fahimta ta biyu kuma waɗanda suka yi imani da Allah su ne waɗanda suke da tsananin so ga Allah sun yi wa'ancan masu bautar gumakan waɗanda son da muminai ka yi ma Allah shi aso tabbatacce saboda suna son Allah a halin daɗi ko halin wahala suna son Allah a cikin wahala ko a cikin yalwa suke duk suna son Ubangiji ala. Saboda haka kenan su son su shi attataccen so wanda yake tsarkakakken so na amanu a shadda wasan lilla. Waɗanda na yi imani da Allah su an masu nuna tsananin soyayyarsu game da Ubangiji hannu wata ta'ala. Me za ka cewa ga mutumin da ta cewa yana son wani Allah ya da wanda yake son Allah kaga wannan baka ko ta mishi musulunci aka kuma me zaka ce ga mutumin da yana son wani Allah ya kai matuƙa da son wani Allah kuma shi bai ma son Allah mahalicci shi wanda wanga shi an mafi muni shi an mafi girman musiba da hasara wanda ya zaɓi wani da ba Allah ba ya zama cewa shi na au da yake so da haka almuhimma a dai babban abin da ya kamata mu musulmi mu sani shi ne lalle ne mutum ya zo ya tabbata ya san cewa akwai bukatar tsarkake ibada shi ya nuna Allah da ita kada ya haɗa ibada shi da komai ga Allah malam ya kawo mana hadisin da ya ce wa fi sahihi ya zo a cikin as to idan aka ce a sahihu maluma suka ce to abin ne yana buƙatar bayani akwai sahihul buhari akwai sahihul muslim ga sunan dai to ya ce wa fi kuma sai tsaya na da haka malam bai bayyana ba Allah ya mishi rahama menene ma'anar cewa wa fi don akwai sahihul buhari akwai sahihul muslim ko kuma abin nuhi hadisin da Buhari da Muslim suka hada shi ne za a ce ma hadisi wanda yake a shi ne as-sahihi din wanda as-sahihaini a isharaka fi riwayati ma'an a ce Buhari da Muslim sun haɗu akan ruwaito shi ko ko ɗaya daga cikin suna ko wani wanda yake cewa sahihi wanda ba su bane to a takaice dai malam da ya kawo mana wannan hadisi ɗaya daga cikin maluma Allah ya musu rahama ya ce to nan dai abin da ake nuhi wa muslim abin da ya bayyana haka al’istifra’u istiqrau wa karatu da bibiya da aka yi ya tabbatar da cewa da yawa fi sahih ana nuhin wa muslim kenan Za ta kenan wannan hadisi wanda aka karanta mana ko muka karanta a satin da ya gabata wanda shine ƙarshen kusa abinda malam ya kawo sai dai masail da ke cikin wannan babe to ruwaya ce wadda imam muslim ya yi wannan ruwaya don aka ya ce da aka yi wa ne ba ta zama mu ba an yi zo da ita ga yi ne arara a inda ce cikin hadisi ya fara wa ma yi yu'badu min duniyar lafo man kwala la ilaha waka fara wa ma yi yu'badu min dunillahi duk wanda ya la ilaha illallah ya barra da abin da ake bauta ma wani Allah, ya zama cewa bai bauta ma kowa sai Allah. Mun waɗe haka in ji malam, saboda annabi Isa ɗan Maryam, ya kasance akwai wasu jama'a da suke bauta mishi mu kuma mun riga mun yi imani da shi amma ba mu bauta mishi kuma ba mu yi imani da wannan bautar da suke mishi ba mu mun san annabin Allah ne kuma manzon Allah ne saboda haka mu ba za mu ce ana bauta mai mu yadda da bautar ba kuma ba za mu bauta mishi ba amma dai mun yi imani cewa shi annabi ne kuma manzan Allah ne kuma ɗan Maryam ne ba wai ɗan Allah ba ya zambilla kamar wanda suke cewa. Kuma mun san cewa annabi Isa bai cancanci a bauta masa ba, Allah ne cancanta a bauta masa. Har ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, yana magana da babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa qala Allahumma ya Isa wa iz qala ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nas Allah ta'ala ranar alkiyama zai ce ma annabi Isa ya kai annabi Isa kai kacce a Maryam kai kacce ma mutane ittakhizuni wa ummi ilahai kai kacce a riƙe ka kai da mahaifiyarka matsayin Allah guda biyu min dunillah wani Allah ya zan ana bauta muku ala annabin Allah Isa sai ce ma Allah ta'ala subhanak barki ya tabbatar maka ya Allah ma kunu li an aku an ma laysa li biha bai kamata in wadi abin da bani da haƙƙin wadi in kuntu qultu in dai na ce musu haka na cewa su bauta min su bauta ma mahaifiyata su riƙe mu abubuwa guda biyu na bauta a madadin Ubangiji, kad alimta ya Allah ka sani, alamu ma fi nafsi wala alamu ma fi nafsi, ka san abin da ke cikin rayuwata, ban san abin da ke cikin zatin ka ba. Innaka anta Allahul Quyub, Allah kai ne masanin abubuwa da suke koyayyu. Ma qultu lahum ni ya Allah ban waɗa musu komai ba illa ma amartani bihi sai abin da ka umarce ni da shiya in gaya musu ani ibudullah bauta ma Allah rabbi wa rabbakum mahalicina mahalicinku da aka kaga kenan har ya zamana ga annabin Allah Isa alaihi salam a ranar alkiyama ga yadda zai yi da Ubangiji ta'ala wanda kuma Allah ta'ala ya san cewa annabi Isa bai ce wani ya bauta mai ba masu da'awar cewa suna bautar annabi isa suna yi ne kawai suna da'awa wadda babu dalili a kanta tunda ya ce musu inni abdullah ni bawan Allah nake to ya gaya musu yace ni bawan Allah ne a Daniyal kisa, kuma bayan zama na bawan Allah Allah ta'ala ya bani littafi idan shi annabi Isa kamar wada Allah ta'ala yi bayani lan kifal masiha ay yakuna abdan lillah annabi Isa bai yi kyamar zama bawan Allah ba sam ko da ɗaya rana ko da lahza ba a samu cewa yayi yi kyamar ya zama bawan Allah ba to idan muka dawo daidai gabar da ya kamata a ce mun dau darasin mu sabo ma'ana darasi na tara a cikin wannan littafi inda muka fana a satin da ya gabata za mu tashi fihi akbarul masail a cikin wannan babe akwai manya-manyan masail ma'ana matsaloli wa ahammuha kuma mai muhimmancinta wa hiya tafsirut tauhid shine fassarar tauhidi ariga riga an bayyana muna abinda a tawhidi din man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma malu, wa damu wa hisabuhu ala Allah azza wa jalla kaga abinda a tsakanin bawa da Allah mutum ba zai tsinkaye akan shi ba za ka yi amfani da abin da yake bayyane na zahiri wa tafsiru shahada da bayanin shaidon cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah wa bayyanahuma bi umurin wadi'a kuma ya bayyana su da al'amurra waɗanda a bayyane ƙarara, musamman cewa man ƙala la ilaha illallah wa kafara bi ma yi min dunillah, kaga aini to da abin gahili, duk wanda ya waɗi kalmar ikhlasi kuma sannan ya ɗauki duk wani abin bauta da ake bauta ma da ba Allah ba to wannan bauta bauta ce ɓatacciya kamar masu bautar wuta ko ruwa ko itace rana da masu bautar mala'iku da sauransu dukkan wannan bauta bauta ce ɓatacciya lalatattar bauta wadda babu a tsira tare da wannan bauta. da sai malami ya ce ayatul isra daga cikin akabarul masail da ke cikin wannan babi akwai ayat da a cikin suratul isra bayyana fiya raddu alal mushrikin Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihi bayyana a raddi akan mushrikai inda in mun diba kamar ita ce ma aya ko farko ula'ikal yaruna يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب أولئك الذين يدعون وإن تند سكي كرا وإن سكي بوتا يبتغون إلى ربهم الوسيلة كان أنا كان كرا ونباوا الله shi kuma yana can yana neman kusanci wurin Allah bai ma san kai ba in tad'u la yastajibu la yastajibu du'a'akum ko da kun kira su ma ba za su iya karba muku ba ka zo kun kabarin bawan Allah salihi wanda ya bauta ma Allah da takawa a Allah ya karbe ransa ka zo kana kira ne bai kusan kayi ba wa yawmal qiyamati yafuruna bi shirkikum kuma ranar alkiyama sai zama shirkar da kuka yi da suwa sam so za su barra da ku ce babu mu babu ku To a cikin wannan aya ta Isra da Malam ya kawo mana bayyana fiye an raddu alal mushrike, an maida martani, an mai da raddi akan mushrikai, alladina ya da'una salihin masu bauta masalihan bayan Allah. Fafiya a cikin wannan aya akwai bayanin, bayanin anna haza huwa shirkul Abba. mutum ya zo wurin wani bawan Allah salihi kamar wani waliyi wanda ya bauta ma Allah nan duniya ya yi biyayya da ɗa'a ga Allah sai ka zo kana neman waraka a wurinsa ƙila ba ka da lahiya ƙila an jarabe ka da talauci ko an jarabe ka da matsalar haihuwa ko abin da ya kama da haka ƙila eh, mu ɗauki misali kamar wanda yake jagora na ainihi hiya ta addini kasa ga gaba ɗaya mujaddadi ta game da wallawa bi rahmatihi ka shiga wurin kabarinsa ka ce ya shehu ka bani kaza ya shehu ka bani kaza kiran da ka mai bai tare da kai yabtaguna ila rabbihimul wasila suna neman kusanci zuwa ga ubangijinsu shi mujaddadi ya bi Allah da takawa ya yi rubuce-rubuce na addini ga sunan ya ban mana gado ya kai farmaki na ya koka ga tarihi na ya rubuta ya bar asar gurabu ga ainihin a makarantarsa masallacin shi da sauran abubuwan da ya na da'awa don haka ya bauta ma Allah fatanmu da kaunanmu Allah ya suturta shi da rahama shi Allah shi mishi gawara e eh, duk wani abu da za ka zo don ka liƙa mai na aibi ko illa to zama shi sam bai bai tare da kai wata rana mallam mahmudu gumi ko abubakar mahmud gumi rahimahullahu ta'ala an yi wani bakon balarabe daga saudiya ko misra yana son ya kawo ziyara tabbato kuma yana son ya ga ainihi kabarin mujaddadi saboda rubuce-rubucen da suka yi shi da ɗan uwan shi abdullahi Allah shi musu rahama to sai ya zama larabawa in suna ganin cewa waɗanga ba larabawa na ba to suna dai da shauƙi su ga wai ina na hanka binne su to mallam mahmudu kuma bisa ga abin da Allah ya bashi na hibra ya ce to ya yi tunani cikin raina in an taho wurin kabarin mujaddadi za a ga gashi an gine to alhali kuma ga ka'idan musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana gina kabari to daga can sai ya yi guzurin bayanul bid'i shaytaniya ko nurul albabi ya sawa abin ne aljihu an ka jawo ya zo ya ah, to wanda da daraja da ɗaukaka da girma da muhibba kuma aka yi mu haka sai da ya ƙara duk abin da ya kai mallam mahmudu gumi allah shi mishi rahama sai ya ko mai Littaya ya bashi ya ce rika ya karanta wanga da a cikin kabarin gashi shi ya rubuta shi da haka kenan mujaddadi ginin da an ka yi ga kewaye kabarinsa da kawata babu hannun shi to tun da baya da rayuwa yana da zai ya yana yi kaga izan sai balarabin ya dawo eh, to lalle shi kenan ya riga ya gamsu da abin da an ka bashi na bayani to wannan kenan da haka babu shakka kiran salihan bayan Allah domin su ba mu agaji wani abu ne da ba yadda da shi ba za mu kirayi Allah ɗansa kuma girmansu yana nan kuma darajarsu tana nan kuma ɗaukakarsu tana nan ba mu naƙasa su ba ko alama kowa ya sani idan aka ce wannan bawan Allah ne ya yi ɗa'a da biyayya ga Allah ya yi jihadi ya yi rubutu ya karantar to ba abin da kake da fata gare shi in ba rahama da gafara ba to wannan kenan to wannan a shine malami ka mana cewa akwai ayatul isra wanda ya bayyana mai da martani ga abinda wasu suke yi na kiran salihan bayan Allah fa fiya bayanu anna hadha huwa shirkul akbar dama idan ba mu mance ba can farkon darasin mu Allah ta'ala ya ba mu labari a cikin suratul nur aina arsalna nuha inda wasu bayin Allah waddo da sawa da uka da ya gusa da nasara su biyar bayin Allah ne na gari na kirki sun bauta ma Allah da takawa bayan da suka rasu sai ɗaliban suka yi mutum mutumin su da aka zo su ni an ka tambayi su missa sun ka ce muna son in mun ka gasu sai su ƙara muna yin wurin yi ma Allah ɗaya to da tahiya ta yi tahiya sai waɗanda da suka yi mutum mutumi sai suka rasu sai waɗanda da zamani ya yi tsawo amince da ilimi wasu sun taho da baya sun ɗaya ce to ai ba ku sani ba waɗanda suna allolin ku ci gaba da bautar to kaga illata annan ko mm-hmm. aka lata da uzza musamman lata shi ma mutum ne na girki, shi ma mun karanta a baya da duk alhazai suka alhazai suka zo wurin aikin hajji zai kwaba asawi garin alkama busasshe wanda an soya shi ya zama kamar irin wanga garin kwaji ne. yana haɗawa yana ba alhazai da ya rasu shi ma mabiya suka ce to ai bari mu yi mutum mutumi kusa da kabarin shi malamin abu. to zamani ya yi tsawo su ma shi ɗaya ce to ai kuma ku sani ba wanga shi na Allah dama haka shi ɗan kabila ko Allah ubangiji ya kare mu da shi da zai ce wa bayyana annahu wa min ha Yau, wa min ha ayatu bara'a daga cikin masail din da muke tattaunawa na wanga babe na babu tafsiri tauhidi wa shahadatu Allah illa illallah akwai ayat da malame ka mana wadda a cikin suratul tauba shine cewa ittakazu akhbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah kuma da waminan nasi ko da yake ta waminan nasi bakara ne wannan ita ce ayat da a cikin suratul tauba nan bayani ne akan yadda yahuda da nasara suka riki su, matsayin abubuwan bauta wa kuma bayan Allah na'am ibrahim ko ita ce at-tauba ko Ah, to ina ganin ah, mu dai zukhruf ya rubuta mana ko eh zukhruf ah, ina ganin an diba insha Allah za a gaya Don waɗanda sun ɗan yi bakin ƙoƙari wajen tantancewa wannan na ita ka zo a kabaran maro bana mu arbaba min la'a ita ce ta cikin a tauba aya ɗaya. wa iz qala ibrahimu li abihi wa qaumihi mata bara'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani ita kuma aya shida zuwa ashirin da sai ce wa bayyana annahum lam umaru sai ya bayyana musu cewa su ba umarce su ba illa bi ayya abudu ilahan wahida sai da su bauta ma ubangiji guda ma anna hal allazi la ishkala fihi tare da cewa tafsirin ita kalma shahada wanda ba mushkila a cikinsa shine da'atul ulama kaga ita ka zo a khazarahum kenan ko da'atul ulama da'a da suka yi ga malamansu wal ubadi da masu ibada daga cikinsu ilma asiya da sabon Allah sun kawo musu abin da yake sabon Allah ne suka yi da'a zuwa gare su la du'a'uhum iyahum ba kiran da suke musu ba kiran da suka wa maluman su a'a yi musu da'a ga abin da suka zo da shi na sabon Allah saboda suna halatta musu sai su halatta suna haramta musu sai su haramta ma'ana su bi malaman nasu wa minaha malamin ce qaulul khalil cewar annabi Ibrahim shine alkhalil alayhi salatu wassalam alayhi salam lil kuffari ga kafirai da yace innani bara'un lalle ni mai barra ne min mata budun daga abin da kuke bauta ma dama lokacin da Allah ya aiko annabi Ibrahim alayhi salam wani lokaci ne da ake bautar gumaka kashe kama akaba ma ana cewa kamar da maluma na tarihi na tafsiri ke ambatawa akwai gumaka kusan 360 a cikinta wani zaman wani wani zaman wani sannan ga ƙato daga cikinsu wanda da nabi ibrahim salam ya sassara su da gatari sai ya rataya mai gatari an ka zo an ka tambaye cewa ku tambaye shi mana in suna magana da sai ce ni ba ni na barra da ku inni ni bara'u ni mai barra nake min mata budu daga abin da kuke bauta illa allazi fatarani sai wannan da ya halice ni ma'ana ubangiji subhanahu ta'ala fasasna min al min ma'budina rabbahu sai toge Allah ya ce ni duk abin da kuke bauta babu ne babu shi sai dai mahalicci na Allah wa zakara subhana ya kawo muku shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci hadhihi al-bara'a wannan barra da annabi Ibrahim yayi wa hadhihi al-muwala da wannan soyayya iya tafsiru shahadati Allah ilaha illallah wannan shine fassarar shedin ba abin bauta da gaskiya sai Allah wallazina amanu ashaddu hubban lillah eh shine can ƙarshen nan da ya ce tafsiru shahadata Allah ilaha al-muwalat soyayya wallazina amanu ashaddu hubban lillah da wannan kira wanda da kuma hakikanin tafsirin ita wa la ilaha Allah ya zama duk abin da ake bauta ma wani Allah to kai babu ka babu wannan abu kamar ya kawo ƙarshe ko eh naka ya kawo ƙarshe ah, a ko ko aha to wakala bakala sai Allah ta'ala ya ce waje ha kalimatan sai annabi a ah, annabi Ibrahim ya sanya ta ta zama kalima baƙiyata mai wanzuwa fi ƙibihi a cikin zuriyarsa la'allahun yarji'un don su dawo su tuban ma Allah ya roƙi Allah rabbi innahunna adallanna kathiran minan nas ya mahalici na hakika su wa'annan sun batar da mafi yawa daga cikin mutane wa junubuni Allah ka nesantar da ni wa baniya da ‘ya'yana, an na asnam da daga bautar gumaka. Kaga fata shi da kaunar shi ya zama cewa zuriya shi ma Allah ya kare shi. kamar wada yau ma in Allah ta'ala ya so ya baka zuriya kana fata da ƙaunar Allah ya kare maka zuriyarka wa ha ayatul baqara daga ciki akwai bayanin ayata a cikin suratul baqara fil kuffari da kafirai alladina qala Allah fi wanda Allah ya ce game da zuwa wa ma hum bi kharijin minan nar su ba za su hita daga cikin wuta ba har abada Eh? ma'ana ba su ta su kayare har abada da kara annan ya ambaci cewa su An-Dadahu suna son abubuwan bautar su ka hubbillah kamar wanda suke son Allah kaga sun daidaita tsakanin son gumaka da son Allah fadalla sai wannan yi dalili ala annahum yuhibbuna Allah suna son Allah hubban azima so mai girma amma sanda suka yi ma Allah mai girma walam yudkhiluhum fil islam bai sa suka shiga musulunci ba fa kaifa biman ahabba nidda akbar min hubbillah inda ya waɗanga da yadda suna son Allah sannan suna son gumakansu bai sa suka shiga musulunci ba ina ga wanda shi bai son komi in ba kishiyar Allah ba ma'ana gumki kawai yake so wa kaifa bi man lam yuhibba illa lidda ina ma wanda shi ba abin da ya sa gaba sai son wani Allah sai son bauta ma gunki? wa da shi kadai wala mi hibbi wala hibba Allah bai so Allah ba kaga shi wannan sai a ce su kanto nesa nesa ba shi ba musulunci wa min ha ko lokaci ba? muna yi tsaki da ta to akwai daga cikin wannan bayani a ƙauluhu cewar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man qala la ilaha illallah duk wanda ya wadi wannan kalma ta ikhlasi wa kafara yabbarra bima yu'badu da abin da ake bauta ma min dunillahi wa Allah aruma malu dukiyarsa ta zama haramun wadamu damu sa ya zama haramun wa hisabu ala Allah amma hisabi ne na wurin Allah da aka yi wa Allah bai kallafa mana binciken abin da ya koyi na ƴan uwanmu ba abin da ya bayyana gare ka ka yi amfani da shi wanda ya koyi kuma wannan ka wakilta sanin sa ga Allah wa hadha min a'azami wannan yana daga cikin mafi girman ma yubayyinu ma'ana la ilaha illallah abinda ke bayyana ma'ana ta la'ilaha illallah fa innahu ƙashi shi lam yaj'al at biha bai sanya yin furuci da ita ba ya zama asimar liddami walma. ya tsare jinin mutum ya tsare dukiyarsa don ya ce la'ilaha illallah kawai sai ya zama ma yi yu'badu min dunilla. duk wani abu da za a bauta ma wani Allah babu ka babu shi bal a'a wala ma'rifatu ma'anaha ko sanin ma'anarta ma lafziha da lafazin ta bai isa ka san ma'anar la ilaha illallah ka san lafazin la ilaha illallah duk wannan ma'anar ba ta isa ba bal a'a wala al-iqrar balle yin furki bi zalika da haka ka bude bakinka ka wade ta shi ma bai isa kawai ba bal a'a wala wala kaunuhu la ya'budu ko la yad'u Yau, wa bai kiran kowa sai Allah wahdahu la sharika la shi kadai bai da abokin tarayya duk da har yanzu wannan bai isa ba bal a'a la ya'rumu maluhu wa damuhu hatta yudifa ila zalika dukiya ta ba ta haramta jini ne bai haramta sai ya biyar da alkufru bima yu'badu min dunilla ya dauki duk wani abu da aka bauta ma wanda ba Allah ba to wannan abu kahirci na fa in shakka idan yayi shakku au tawaqqafa ko ya dakanta ya ce to mu dai ba mu san wanda a daidai ba sai an zo layara <laughs> to ko ya shakku ko ya dakanta da lam ya harum malu duk ba ta haramta ba wala damu ko jininsa bayalaha min mas'ala Mi kai girman wannan mas'ala don waɗanga abubuwan da an jero wani guda yana iya ɗaukar zama madadin imani amma imanin ba zai tabbatu ba sai an raba an raba alkufru bima yu'badu min dunillah wani guda tsantsan imani na amma to dole ne ka raba al-kufru bima yu'badu min dunillah da aka yace fa ya min mas'ala min kai girman wagga matsala ma a ha, mi an mafi girmanta wa ha, mi an mafi darajarta wa ya lau min bayani mi kai ga wanga bayani wanda ya hito da abin karara ma audahu menene mafi bayyana sa wa hujjatun mi kai ga wagga hujja ma a ha lil munazi'i mi an mahi yanke wata ga abokin jayayya duk abin da aka waɗi ya buɗe baki ne ya waɗi kalmar shahada ya tabbatar kuma haka aka so ya yi amma to dole ne mutum ya yadda cewa duk wani abu da aka bauta ma wani Allah to ya barra da shi babu ka babu shi abin da ƴan uwan muka waɗi cewa wai babu wanda ya san wanda a bisa ga gaskiya sai an zo lahira wannan kuskure na ai da an zo lahira al'amari ya ɓaci in mutum bai san inda yake nan duniya ba to magana ya san inda yake layara wani abu ne mai sarƙaƙiya Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙo ne shi muna muwafaka da dace Allah ya sa ayyuka musu zama dan bi ɗaya da shi Allah ya muna muwafaka da dace ya taimake mu mu doge akan da'a gare shi Allah ya yi mana kurakuran mu abinda na karanta daidai Allah ya bada lada kure na Allah shi yayi ya shaye shi a cikin zukatan al'umma سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك